The gap is more than 5% between oil and gas and ICT. This tells you that at least uh, Tazarar alkalumar raya arziki da bangaren sadarwa ke samarwa ya fi kashi biyar cikin ɗari in an gwada da sashen fetur da iskar gas. Wannan na nuna maka wannan sashe yana tafiya yadda ya dace. In ji ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Ali Fantami a zantawarsa da manema labaru jim kaɗan bayan dawowa daga taron sadarwa na duniya da a bana aka gudanar a birnin Budapest na ƙasar Hungary. Isa Fantami wanda ya jagoranci tawagar Najeriya taron da ya duba kalubalen sadarwa da kuma hawa kan manhajar sadarwa mafi ƙarfi da hana jinkiri ta 5G ya ce yanzu zamanin samun ci gaba ne na tattalin arziki. biki ne ta hanyar sadarwar zamani. GDP kwanan da aka bayyana gudumawa da harkokin rayuwa da ke wajen man fetur ke bayarwa kashi 91.18 shi kuma gudumawan da mai yake bayarwa oil and gas shine 8.8 cikin da biyu amma in ka duba gudumawan ICT shine goma sha uku da digo takwas da biyu kaga a yanzu wannan ke bayyana maka gudumawan da yake bayarwa ICT bangaren telecommunications information technology ya ma haura gudumawar da mai yake bayarwa ga GDP na Najeriya to zaman da aka yi dai an duba kalubalen na'urorin zamani da wanda suka fito sabi da kuma matsalolin da Afirka ke ciki musamman a Najeriya muna da 'yan jarabawoyi wanda muna da akalla wurare guda kamar ƙauyuka 200 wanda har yanzu ba su samu ban with haka nan Fantami ya ce zai bi saman matakin da ma'aikatarsa ta ɗauka ta hana ƙwarar mutane wajen shanye musu su da suka zuba a wayoyin su ko su na hawa yanar gizo ta barauniyar hanya. Wanda suke sa kuɗin yayi wa dole a rage, wanda suke zuke kuɗin babu dalili ka saka kuɗin da zai ma sati a zuke shi a kwana daya wannan a bincika kuma a yi hukunci. Na ba wa su waɗanda na ɗora alhakin su ne NCC wata guda su dawo mun da labarin me suka yi bayan wata ɗaya zan tabbatar da shin abin da na ce su yi ko ba su yi ba daga nan kuma sai a san me za a yi nan gaba. Shi ma shugaban hukumar bunƙasa sadarwar zamani nidda kashifu ino abdullahi ya ba da tabbacin wanzar da abin da ya zayyana da ayyukan da suka faru lokacin da fantami ke babban daraktan hukumar ya ɗauko mu ya haɗa team lokacin muka yi forming strategy mai canja dabaru na amfani da technology a nigeria so wannan strategy din an yi na shekara hudu ne already mun fara aiki a kai kuma mun yi nisa akan aikin abin da zan yi shine na gama na ga mun karasa wannan ayyukan da muka fara tare an yi achieving duka abubuwa Najeriya dai na da kamfanonin sadarwa da dama masu zaman kansu ciki ko har da MTN na Afirka ta Kudu inda kasar ta gaza wanzar da kamfanin sadarwanta na wayar tangaraho ta girke Nitel da ta salula Mtel. Yanzu dai abin da ake iya gani sai dogayen karafan sadarwar kamfanin Nitel a birane da ƙauyuka da ma'aikatan da suka yi ritaya da ke bada tarihin jiya ba yau ba. Nasura da ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.